A shirinmu na mata a yau dandali ya waiwai batun nan na shin me yasa 'yan mata idan an ƙure a daka aka je taro na biki ko suna idan wata ta zo da ta fi kyau suke jin ba daɗi a zuciyarsu da wannan batu ne muka zanta da wasu 'yan mata. To gaskiya dai dole ne idan mace kana tunanin kin fito daga gidanku kin kyau kina ganin ba yake ba za a samu wacce ta kai kyau a wannan ranar kika ga wadda ta fi kyau ke ma fa kin sani dole sai jikinki ya yi sanyi wanda suke tare da ke ma za su iya gane cewa jikinki ya yi sanyi saboda yanayin abin da kika gani wani zai iya fuskanta abin da kika gani yasa jikinki ya yi sanyi wani kuma kawai zai tunanin ko wani abu ne ya same ki a wannan lokacin ne kenan eh gaskiya kishi ne musamman ma ungu da samari zaki ka kin gama yaukin kin gama yaukin ki wata ta shigo kawai ki hankalin su gaba ɗaya ya koma kanta ke kin yarda malama sana eh to ni dai gaskiya ba lalle na yadda ba amma na san in mace ta kika yi wanka kika yi kwalliya kika je guri kika samu wata tafiki ki yi filin somehow dan kin san dan kin san kin yi wanka kin yi kwalli a ganin ki kawai babu ke yanda ta faɗa amma gaskiya ba lalle bane ki filin din wai irin abin ya miki ciwo ko sai dai ma ki ƙara wani yauki akan ban yi tunanin wai dan ka ganta sai dai ka so ka gyara wani abin da kake tunani to kai ma in kai irin zai attracting din mutane kuma ba lalle a komai tafi ka kyau ba maybe kwalli kayan da ta sa zai fi naka amma kai in ka zo kai wannan kwallin kowa sai ya raina ka ma iya cewa kishi ne eh tabbas akwai kishi a jinin mace a jinin mace yake <laughs> ku ɗaya ba eh maybe a jirin mace yake kisa mata ba a raba mu da ɗan kishi wani zai shiga wuri duk da kyan shi amma ba mai kallon shi wani kuma zai shiga wuri yana da kyau kowa zai yabe shi za a girmama ka kowa da irin eh, um, baiwa da Allah ya bashi amma yana magana farin jini ke a'a ba maganar farin jini bane ba kin gane yan uwa ba maganar farin jini akwai wurin da zaka shiga in kai ka san cewa abin da ka taka akwai abin da ka taka kin gane ba ma sai ako ya danganci in maybe kana da yawan competition mata suna yi ba wai wannan ba in kana yawan kai mai gasa ne eh in kai mai gasa ne zaka dinga kallon wani amma in kana gode ma Allah kuma ka san yadda kai kake ka duba um, background ɗinka ka duba daga inda ka fito da haka abubuwa dai haka ya kamata sai dai a takaice kin abin kin fito don wata tafi ki baya dame ni ko ni kwalliya ma ba ba, ba kullun nake yin shi ba ni ina ga dama eh a biki ma in na ga dama in na je ni ban cika zuwa biki ba sosai don saboda bai dame ni amma gaskiya sha jan baki eh to ai jan baki wani abu ne daban in na ci kwalliya yanzu daban yake zan sa in sa eyeshadow in ja in ja gira in yi abubuwa da kyau da kyau in sa foundation in fita cikin cikin yan mata to duk kika sha waɗannan eyeshadow da jan baki da me kika fita sai wata ta zo ta dame ki to ai ni ba ban fita ba dan in yi gasa da ita bane ita ma ra'ayinta ne zan iya in making friend da ita don saboda in yi kawance da ita don saboda na ga cewa bai ta yi min kyau ta haɗu in wannan To fa, ko da yake wasu 'yan mata na cewa kishi a wajen mata halitta ne yayin da wasu ke cewa ba tare an zama ɗaya ba. Baraka Bashir, murya Amurka daga Kano a Najeriya.